bakoncin wa muka samu za ki gaya min sunanki kuma karatun da kika yi tun daga primary har secondary. Da farko kuna tare da bakwar ku Bilkisu Isiyaku Ibrahim da nake zaune a unguwan Kwanan Iso, Gwale Local Government a nan garin Kano. So ni dai na yi nursery school ɗina a cikin BUK Star International, sannan na yi primary school a nan cikin BUK ɗin, um, Bayero Model School, sannan na yi nasara academic anan na yi karatuna na secondary bayan nan kuma na nemi admission a bayero na mass communication ban samu ba sai na tafi yusuf mai ta tamasili jami'ar da aka fi sani da northwest na je na karanci education islamic studies wanda a halin yanzu na kammala course din da kika karanta shi abin da kike so kenan ko ko ba abin kike so kenan ba idan ba abin kike so kenan ba yaya aka kika yi kofi idan kuma abin kike so ne wani irin kalubale kika fuskanta a yayin da kike karatu Eh gaskiya dai ainihi ba kwas ɗin da nake so ba kenan na karanta. Dan ni gaskiya jarida nake so tun da na taso shi nake so kuma shine maradi na. Na ga na karanci jarida na yi aikin jarida na zama babban 'yan jarida. So da na yi Fes UME ɗin ban samu ba shine na je na yi na nemi admission a nan Northwest kuma da Ubangiji na samu Islamic Education din nan na karanta sai dai gaskiya na fuskanci kalubale amma ba wai sosai din nan ba kasancewar ina da laluran matsalan kafa so na fuskanci kalubale ta gurin yanayin zirga-zirga a makaranta tun da kun ga makarantar bene ce so kuma lokacin lifton da yi da akwai ta amma tana da yar matsala so gaskiya dai babban kalubale da na fuskanta shine wannan na hawa da saukan tunda ni ina lectures a education kuma education shine kamar hawa na uku kenan a makarantar so gaskiya shine dai min kalubale na da na fuskanta amma an ban da shi gaskiya ban fuskanci wani kalubale sosai ba bayan kammala karatu ina labarin aiki ya batun sabis wani irin gwagwarmaya aka fuskanta E, to na kammala karatu na da yardar ubangiji amma dai na samu matsala ne na spill over a shekarar da na gama makaranta na yi spill over course statistic education shine abin da ya bani matsala bai yasa ban tafi na yi sabis tare da yan uwana ba kamar yadda ake yi so na samu wannan matsalan shine yana tafiya sabis wanda yanzu dai maganar da nake muku na gyara kuma insha Allah next bat da za su tafi sabis in Allah yadda ina ɗaya daga cikin wayan da za su je wannan sabis din maganar aiki kuma dai to gashi nan dai muna dai ta bubbugawa muna nema amma tunda kwali bai zo hannunka ba gaskiya dai a yanzu ban fara processing na neman aiki ba amma dai gwagwarmaya sosai mun shata dan bayan ma wannan karatun ne da na ga na samu matsalan spill over sai na ce bari na je ni na yi diploma akan mass communication saboda da har yanzu a raina ina son wannan aikin jarida to hakan ta sa na je ni na karanci mass com na yi diploma akan mass communication professional diploma a nan aminu kano college of islamic studies legal to shine dai gaskiya ne ne burinki a rayuwa me kike so ki zama To gaskiya dai babban burina a rayuwa shine na gana zama cikakke 'yar jarida. kuma in gana zama ɗaya daga cikin waɗanda za su kasance sun taimaki al'ummar su sosai da sosai sun taimaki ƙasar su jihar su da kuma al'umma ga baki ɗaya shi wannan shine burina to madalla malama bilkisu sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya